paz Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da yau barkanmu da sake sada da ku a cikin labarin mu na sashen Hausa da ni Halimatu Bukari na rubuta kuma zan gabatar muku da shi. Haka ne labarin mu na horko. A nan garin Tawa ne, a nan garin Tawa a game da ruwan sama da suka samu habba kaɗan ba kamar da bakin ƙwarya. A ranar jiya shi ya kawo musu imbaliya inda ya samu faduwan ɗakuna da sauransu gidaje kenan ga dai mataimakin magajin garin da ƙarin haske kamar haka na garin tawa to kamar da kuka gani ambaliyar ruwa ce ta faru ga tana ruwa da aka yi maritan jiya don ko an ga har gidaje sun haɗu katangin ne sun haɗu ruwa ga sunan tsaye ba shi shine muka zo a gaggauce mu buɗa musu hanyoyin za su hita saboda ba a san abin da zai wakana ba tsakanin yau da gobe ko menene musabbabin da kunka iski ya kawo waɗannan matsaloli to abin da ka wannan matsaloli shine rashin isasshen hanyoyi cikin gari kuma lo mutane su yi makanin su aikin gayya menene aikin gayya binda ka sama gudanar ruwa ce sai ka zo ka azagi ne inda ka san tsohon tafki ne ka zo ka azagi ne shi ka wannan matsala kun ga wannan maganin lakaci suka yi nan ba dan kanun su ba ma an ce lakaci suke kiba suna saida to ka gani sun cuta makwabta kuma ga mu normal ya kamata mu bar su na aiki tunda saida ne suka yi kaji yana ta take don kuma bai cika kai cikin gari na ga muku kun dai gani ke waina muka tai ka mu iso wurin aikin yanzu wani matakai kun ka doka domin dakile irin waɗannan abu to matakan da mun ka doka su ne zuwa gaba da ginoni za mu dinga kula gine-gine da ake kan hanyoyi za mu dinga kula akwai mai gari gashi nan tsaye akwai mai gari wanta na rahi za mu ga musu dinga kula duk wanda za a gina ya je dole su zo su diba su gani in ba wani ke da matsala bane in mai matsala ne su hana yan yaƙi azawa in bari su je su gaya ma iko mu zo da kanin mu tsaye ba azawa eh, saboda gudun irin wannan ce da jawabin da shugaban kasa ya yi bazin muhammed ranar sallar dasa itatuwa ko kuma in ce muku turwa ut jawabin da ya yi tuntuni su ma 'yan farar fula sun tofa albarkacin bakinsu ga daidai daga cikinsu da ƙarin haske jawabi na shugaban kasa da yi lalle jawabi na ya yi wanda shi cikakken jawabi saboda duka shi shugaba idan zai hito ashe bayani ya kamata a ce bayanan nan da za shi ya yi daidai da abin da 'yan kasa ke jira kuma lalle na'am abin da cikin abubuwan da kwaɗi kaji akwai magana harkar tsaro akwai magana harkar karatu eh, ta taɓarɓare karatu akwai magana harkar kiwon lahiya akwai magana kuma musamman yaƙi da cin hanci da rashawa to idan ka diba ni a duk lokacin da shugaban kasa ya hito ya magana wannan magana sai ya ƙara jajanta ta ya ƙara magana akan haka nan ya kamata a tashi a yi tsayin daka a yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin kasan nan kuma a yaƙi da handama na kuɗin ƙasa saboda duk idan akwai waɗanga abubuwa to ba za a samu eh, karatu ingantacce ba ba za a samu likitoci ingantacce ba ba za a samu kuma harkar ruwan sha da harkar tsaro duk ba ta yiwuwa haka nan kenan sai mu ce wannan bayani da shugaban ƙasa yi bayani na wanda mun ka gamsu da shi kuma 'yan ƙasa bi iznillah ina ganin sun gamsu da shi da ganin cewa lalle hakika tsaye shike akan ganin cewa ƙasan nan ta zamana lahiya ta tashi lahiya kuma duka 'yan ƙasa suna ba da tasu gudunmuwa akan ta da tattalin arzikin ƙasa kenan sai mu ce har yanzu shugaban ƙasa muna shina jira gare mu mu 'yan ƙungiyar hula tunda idan ka diba lokacin da an ka zaɓe shi ya yi haɗuwa da duka eh, al'umma kush-kush social waɗanda ya haɗu da su muna cikin ƙungiyar farfalla waɗanda ya haɗu da mu yace ce muna abin da yake shira ga abubuwan da aka gaba gare na cigaban ƙasa amma yana shira daga gare mu mu 'yan ƙungiyar farfalla waɗannan abubuwa da aka gani a haɗi yace yana shira in mun ga wani abu mu rika denon sai kuma rika haɗi saboda a samu a ɗauki mataki akan haka to ina ganin cewa lalle har yanzu shina bisa ga kan bakan shi na ai haka sai dai cewa mu yan kungiyar harhula abin da muke yanzu ban gamo wani wani aiki da sauran ma yan kasar duka gaba ɗaya wani aiki na suka wanda za su kama mu shugaban kasa lalle a ci gaba da irin waɗanga abubuwa domin a samu a hadda kasar gara cikin halin da take al'ummar kasa tana iya kawo wa gudunmuwa saboda idan sun ka ba da goyon baya na farko sun kai na'am da abin da shi ke yi kun ba wasu ne ba 'yan siyasa cikakken 'yan siyasa ya su kasance 'yan siyasa na jam'iyyar da ta kashi iko 'yan siyasa da waɗanda sun ga goya mai baya da ma 'yan siyasa waɗanda ke adawa su na kamata su haɗa kai wuri guda a dibi alƙibla guda domin a kama mashigaban ƙasa nijar ta ci gaba na biyu kuma mu yan kwangen kwallo kawai misali haka idan an ka kira taron shirin gwano haka ba don wana don mutane su hito da pipi su goya mu shugaban kasa ba bisa ga wagga harka da shi ke yi ta yaƙi da almandana da cin dukiyar ƙasa da yaƙi da rashawa da yake yi To Madalla a yau da sahe ne kungiya ta Safam kungiya ce mai bunƙasa kasuwancin ma'aikatan hannu a yau da sahe suka yi wani babban taro a nan Otel Radisson ɗaya daga cikin kungiyar da ƙarin haske dangance da wannan taron da suka haɗu suka yi. Ni kalla yanda jama'a sun ka taru kuma muna fatan eh, radda za a buɗa Safam mu samu hiye da haka ƙasar Nijar duk su zo su sai kayan ma'aikatan hannu su sa ma'aikatan hannunmu mata da maza su bunƙasa mm, yadda gwamnati safam ta zama eh, zanca kasuwa ta duniya duk duniya na gamuwa nan kun ji ma an ce region far agadez pays eh, invité algeria to banda wannan akwai duk kasashen da ke gewaye da mu ke dauka senegal burkina mali duka suna cika waga kasuwa ta eh, ma'aikatan hannu 'yan kasanmu na nijar su zo su ziyarci waga kasuwa kirkirowa aikun gani ko dekwarkin da an kai ya ya nuna muku akwai sabin kaya da za mu yi Allah yanzu dai agadis tana can tana shirye-shirye ita da eh, region far kuma duk jihohi sun taho da sabin kaya lalle insha Allah sai kun ga mamaki To madalla daga karshe dai abokan aikin mu sun gewaya a cikin kasuwa don ganin abin da ake yayi a nan kasuwar katako musamman a wannan lokaci da muke na damana ga dai ɗaya daga cikin waɗanda suke sai da saidawa da ƙarin haske. iyakacin abin da ya sawaka a ranar yau kenan a madadin wanda suka kamuna da hotonin da wanda suka kama muna muke ce muku ku tarbe mu gobe doke da wa'ansu sabbin labaru ma'assalam kamar da kuka gani ambaliyar ruwa ce ta faru ga tana ruwa da aka yi maritan jiya don ko wanga har gidaje sun haɗu katangin ne sun haɗu ruwa ga